وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى مدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا دفتم وطاب سعيكم وميشاكم وتبوأت من الجنة منزلا الله نسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما إنه ولي ذلك والقادر عليه إخوة مصجرمة من يما لمي سرقا من جدا كنتيا كفلنا من يما تقولي سرقا من جدا كنتيا من يما تقولي سنتبي wane ne ya saura wannan haɗuwa da muke gani da waɗannan kusa ko masu tarin albarka kusan mu ce lalle daura ta yi kawo babba albishirinmu a karo na farko da waɗannan manyan kusaku waɗanda muka daɗe muna dakon sauraron zuwansu Allah muke wa godiya da ya nuna mana wannan rana ya albarkace mu da abin da za mu je daga bakunan waɗannan manyan bayan Allah yan uwa yau muna 29 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2020 ainihin wato da biyar ko da da biyar miladiya mun haɗu a wannan masallaci na markazul huda karkashin masallacin markazul huda da ke wannan unguwa ko gari na daurati ra katsina state tare da waɗannan manya-manyan shehuna gima-giman capacitated professor da kuma ainihin wato capacitated alkali da yake a kusa da shi lalle wannan haduwa mai albarka ce kwarai da gaske ku yi hakuri sanarwa ta zo a gure mun yi kokari mu ribaci wannan ziyara ne ba za mu manta da babban rashi da aka yi wannan kasa gabaki daya ba na marigayi tsohon shugaban kasa muhammad buhari ubangiji allah muke roko da ya ji kansa ya yi masa rahama ya kai haske kabarinsa Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil janna warhamna ba'da Allah ka gafarta mata kurakuransa Allah ka rahamshe shi Allah ka gafarta mara gabaki daya malam yayi takannas ta Bauchi ta Kano ta Katsina ta Daura a yanzu ba dan komai ba domin ya kai sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi shugaban kasa Allah ya masa rahama mu kuma muka ga a bari mu tarar mu dafe dan mu dafe wannan ta sa muka ga mu hada wannan zama wannan markazi na markazul huda karkashin jagorancin babban shehin malami waliyin Allah da izinin Allah malam Hassan Yusuf Allah madaukakin sarki ya kara masa girma da jiran da muka yi ta yi su a ce malam ne zai buɗe baki da wannan majalisi to amma ganin lokaci yana ja muna dafa zuwa malam ya mana khitamuhu ko kuma khatimuhu miskun da izinin Allah kada na ja ku da nisa wanda zai fara mana tattaunawa ta farko ko kuma ina marabta dukkanin waɗanda suka halarci wannan guri a min abuwa ba zan protocol din suna daidai da daidai ba duba da yanayi na lokaci amma a dama da ni da izinin Allah wanda zai fara mana wannan tattaunawa ba bako ba ne ba bako ba ne a garin daula sananne ne al-ma'arufu la yu'arraf wanda aka sani baya bukatar a ce sai an ce kaza da kaza da kaza a kansa watakila kokarin cewa kaza da kaza sai mu koye wani abin da ya kamata bal ya waje ba ma a sani al-ustadu al-professor mansur isa yalwa wannan shine sunansa malam kirriji ne na jami'a islamiyya wannan jami'ar ka'batul ilmi wal aqida wal wat tafsir duk abin da ka faɗa ba kai banji akan ta ba to malam daga wannan jami'a ya bubbugo ya shawo Allah ya shayar da mu daga iliminsa malam bai tsaya nan ba yayi masarin digiri nasa da kuma phd nasa a islamic university da take malaysia malam ya zo ya ci gaba da maya a uk har ya samu digirin digirgir dan kurewar dan boko malam ya zama rantsatsen professor a faculty of law da yake a uk a nigeria malam baya bukatar ka ce masa shi dan imamun ne shi dan khatibun ne shi dan mufassir ne shi dan faƙihi ne shi ɗin ka faɗi duk abin da kalmar da harshenka ya tike daga ƙarshe dai kowanne ka karɓo ka ce mai capacitated appeal ɗinsa to malam na san yana ta harara ta baya son wannan abu to amma haka za ka yi haƙuri malam ka yan daura akwai karamci a'a musamman fa ya sha kura to saura ku tugu da izinin Allah malam yana da mata barkatai ba zan faɗi adadin su ba kuma kun ga malam babban ɗan kasuwa ne wanda gila wannan zaka ta farko ma na fara jinta a farko Allah ya saka da alkhairi malam malam yana da da 35 zai tunatar da mu akan muhasabatun nafsi ɗan uwa kamar yadda na faɗa manya suna mutuwa ƙanana suna mutuwa kowa yana mutuwa kada ka damu da mutuwar wane damu da mutuwarka su ta su ta kare ni da kai ya za ta kare hasibu an tusa kun abla an su hasabu wannan shine maudu'in da malam zai tattauna cikin minti talatin da biyar malam Allah ya haska kirjinka Allah ya daidaitar da harshenka cikin faɗin daidai ya kuskurantar da shi cikin faɗin kuskure innahu waliyu zalik wal qadiru alayhi falyatafaddal mashkuran ma'juran موت موت الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwana musulmi a wannan masallaci markazin huda da ke nan birnin daura ina wana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya bamu damar haɗuwa da ku bayan wannan wuni mai albarka na juma'a yau talatin daidai ga watan al-muharram shekara 1447 ta hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da wannan ni'ima lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun bokina Sheikh Uhaizam abinda zan ce akan wannan takadimi naka shine Allah ya yafe maka duk abin da ka faɗa da dama-dama in ban da kalma ɗaya da ba yi adalci ba ka ara mun kalmar ka ka tsora mun ka mun capacitated ni ba ga wani mai capacity a nan irin ka ba Allah ya albarka ya ƴan uwana ba lokaci mai yawa muke da shi na tattaunawa ba sai dai muhimmancin abinda za mu yi wa juna faɗakarwa da shi malam ya ce mu yi magana a akan muhasabatun nas wato yi wa kai hisabi tun kafin kai lokacin da za a yi maka hisabi ka auna kanka ka yi wa kanka bincike na keke da keke sai ka ga za ka ci jarabawar inda kai wani ne kai kuma kai ne mai yin jarabawa shin za ka ba shi ba ko ko za ka ba shi fail ko kuma za ka ba shi average a ƙarƙashin wannan tunda malamai da za su yi magana a kan wannan take ko matashiya ba ni kaɗai ba ne kowa zai ɗauki ɗan ɓangaren da ya ga zai iya magana a ciki wani kuma sai ya cika zan yi magana ne akan wani bangare guda ɗaya na muhasabatun nan wanda ke da taken alheri dan kuɗi ma'anar wannan shine dukkan muna son alheri muna son kalmar kuma muna so a yi mana ita sannan muna son abin da ke kunshe da alheri ya same mu to shin yadda muke son alheri shin shi ma alheri yana son mu shi alheri baya son kowa sai ma'abocinsa to shin kai ma'abocin alheri ne kuma ka cancanci alheri ya same ka sannan ka cancanci amsa sunan mai alheri hakika dai alheri dan ba baya faduwa ƙasa banza idan ka yi alheri za ka ga alheri idan kuma ka yi kishiyar alheri to abin da ka yi shi za ka gani tushen wannan matashiya na cewa mu aikata alheri. Shi ne faɗin allah maɗaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا نعم نعم Allah madaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun ya waɗanda suka yi imani ku yi hukuku ku yi sujada ku bauta wa Ubangijin ubangijinku kuma ku aikata alheri saboda ku samu rabo Allah ya nuna mana a cikin wannan aya ba a samu rabo ta hanyoyi guda uku hanya ta farko ita ce bauta tukuru ga ubangiji hanya ta biyu ita ce wannan bautar ta gaskatu a wajen aiki da gaba ta hanyar sallah ita ce mafi girman ibada da za ta amsa sunan bauta sannan hanya ta uku ita ce ka aikata alheri aikata alheri kowa daga cikinmu akwai gwargwadon haƙƙi na alheri a tattare da shi sawa'un ya sauke ya cike gurbin ko kuma ya bar gurbin a matsayin wofi bai cike shi ba wannan duniyar tamu kowa daga cikinmu shi yake rubuta tarihin kansa kafin wani daga baya zai karanta tarihinsa abin da kake aikatawa da gaɓoɓinka ko kake furtawa da harshenka shine abin da ke rubuta tarihinka shin idan ka zo aiki alheri kake aikatawa don haka shi zai cika kundin tarihinka ko ko sharri kake aikatawa sai ya zama waɗanda za su ambace ka a bayanka ko a idonka ko ba a kan idonka ba za su faɗi alherin ne saboda shi ka aikata ko shi ka gina a lokacin da ka zo zantuttuka na harshenka shin alheri kake furtawa ta yadda alherin ne za a faɗa idan ana kwaikwayon abin da harshenka ya faɗa ko kuma kishiyar haka tarihi baya ƙarya sai dai mai faɗar tarihi ya yi ƙarya amma tarihi yana maimaita kansa ne bisa gaskiyar mai ya faru ba a iya canza tarihi ana iya canza gobe sai gobe ta zama ba irin yadda yau take ba amma ba a iya canza jiya tarihi jiya ne an riga an yi ya wuce duk abin da ya wuce baya dawowa wannan rayuwar taka sau ɗaya za ka yi a cikinta ne za ka iya yin alheri a cikinta ne za ka iya yin shari'a kuma iyaka abin da ka aikata ko alheri ko sharri shine abin da zaka gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda alheri ne ya aikata to alheri zai gani wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata sharri shi ma sharri zai gani Allah madaukakin sarki mai adalci ne baya sakanta alheri da sharri kamar yadda kuma baya sakanta sharri da alheri idan Allah ya sakanta alheri da sharri zalunci ne Allah kuma baya zalunci idan Allah ya sakanta sharri da alheri ɗauko haƙƙin wani ne a inda ba a ajiye shi a inda bai dace ba Allah kuma baya yin ba daidai ba la ya billu rabbi wa la yansa duk abin da kai shi zaka gani waɗanda duka ji ana ambaton da alheri saboda sun bi wannan shawarar ne tun a da sai suka yi alherin sai alherin bai goge ba sun yi shi ya wuce amma tarihinsa bai wuce ba waɗanda kuma ake ambaton su da sharri sharri suka yi kuma su ma sun fara ne daga rana ɗaya sai suka ji daɗin sharrin zayyana lahum shaytanu a'malahum sai suka dauka sharri da dadi sai suka yi gobe ma har ya taro a cikin rayuwarsu sai ya zama babban abin kwatancen rayuwarsu shine a tuna sharrin ba wani mutum a duniya da yayi sharri kadai babu alheri ko daya babu wani mutum da ya alheri kadai ba sharri ko daya ana neman wanne ya filin jaye ne a rayuwarka duk wanda ka ji ana ta cewa yayi rayuwar sharri akwai alherinsa amma sharrin idan ya yawa sai rufe alheri haka wanda ka kaje ana ce ya yi alheri ai ta yiwu akwai kurakurai akwai gazawa ta ɗan adam amma ba a ambatonsa a galibi sai dai a faɗi alherin idan za ka yi wa kanka hisabi a yanzu alherin ka ne ya fi yawa ta yadda shi ne galibi abin da za mu tuna idan ka mutu ko kuma idan baka tare da mu ko kuma sharrin ka ne ya fi yawa kowa yana iya yi wa kansa wannan hisabin alheri dai asalinsa alheri ne baya canza suna kuma baya canza ma'ana kowa yana son sa shi yasa yawan girmanka da darajar ka yawan yadda za a nasabta maka alheri idan kai ma sa ne ubangijinmu maɗaukakin sarki shine tushen alheri Shi ne wanda babu sharri a hannunsa duk abin da yi alheri ne qul allahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir kai ne mai alheri a hannunka kai ne mai aikata abin da kake so don za ka iya komi idan kana son yin sa a cikin aikinka akwai bayarwa a cikin aikinka akwai hanawa tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min man tasha a cikin aikinka akwai ɗaukaka waɗansu a cikin aikinka akwai ƙasƙantar da waɗansu waɗanda suka samu ɗaukaka za su ce sun samu alheri waɗanda suka samu ƙasƙanci za su ce sun samu sharri amma wannan sharrin yana komawa gare su ne kai kan ba komai a hannunka sai alheri shine biyadikal khair ko biyadihil khair manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yabo ga Allah yana masa kirari yace da shi wal khairu kulluhu fi yadayk wa sharru laysa ilayk kai ne wanda dukkan alheri yana komawa ga hannunka idan ka bude hannunka ba abin da ke fita sai alheri idan za ka faɗa ka faɗi alheri idan za ka shiryar ka shiryar da alheri idan za ka tsora mutane ka tsora su akan alheri kai baka shari. haka Allah ya tsora annabawa su ma akan alheri Allah ya musu umarni akan su yi alheri kamar yadda mu ma mabiyansu ya mana umarni mu aikata alheri gwargwadon yadda ka aikata alheri gwargwadon da kake kan tafarkin Allah saboda Allah shine biyadihil khair annabawan Allah annabawa ne na alheri wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lan khairat mun yi wahayi gare su su annabawa akan su rika aikata alheri domin da alherin za a ambace su gashi yau duk ran da aka ambaci wasu annabawa alherin ake ambaton su da shi haka suka yi a cikin gidajensu haka suka yi a waje haka suka yi a alaƙa tsakaninsu da ubangiji haka suka yi a alaƙa tsakaninsu da bil'adama fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una bil khairat da shi da iyalan gidansa annabi zakariya suna gaggawa ne wajen aikata alkhairi wa yad'una raghaban wa rahaban wa Kano lana khashi'i sai Allah ya ambaci alherin ai annabi zakariya bawa ne idan ka kwatanta shi ga ubangijinsa ya taɓa kuskure haka annabi yahaya haka mahaifiyarsa haka waɗancan iyalan na gidan annabi ibrahim suna kuskure bayi ne a gaban Allah amma alheri kadai Allah yake faɗa saboda alherin ya rinjayi sharri wannan mu'amalar ta ubangiji kasancewarsa sahibul khair allazi biyadihi alkhair shi ma haka yake mana idan alherin ka yayi yawa sai ya shafi sharrin ka dukkan mu anan muna kyautata juna muna kyautata wa juna zato na alheri idan nazo an fatan malam alherin zan faɗa ai ba baya da kuskure ba amma ba zan tuna da shi ba saboda alherin Allah ya sa alherin kadai zan tuna sai ya rinjayi sharrin haka abokina Sheikh Abubakar ba wai baya da kurakurai ko babu sharri a tattare da shi ba a'a alherin Allah ya wadace mu ta yadda idan kana da shi ya kai gwargwadon average sai Allah ya cike maka sai ya zama duk wanda zai ambace ka alheri zai ambata kai wa kanka hisabi kai ma haka kake shin idan mutane suka zo zancen ka alheri suke faɗa ko galibin mutane sharri suke faɗa gaskiya ba ta ƙarya ita gaskiyar ita take wakiltar ka kai kuma kai kake ba da hoton da za a fassara ka da shi idan mutane suka ga hoton alheri a tattare da kai alherin za su faɗa idan mutane suka ga hoton sharri to sharrin za su faɗa annabin mu muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa kar mu rinka yin wasa da sakaci da abinda mutane ke faɗa a kanmu maganganun mutane suna da tasiri a kanmu ka yi kokari ya zama duk abin da za a faɗa a kanka alheri ne matukar wannan mutumin mai alheri ne to ya faɗi alheri a kanka ma'abocin sharri karka damu ko ya faɗi sharri dama shi ma sharri ne kuma ba komai a hannun sa sai sharri amma duk mutumin da yake cin gajiyar siffar Allah ta biye da hilkai shi ma ya zama fi sunduki hil to shi baya faɗan komai akan mai alheri sai alheri to duk mutanen da mutanen arziki ne idan sun zo magana a kanka da kana raye da bayan ka mutu ka tabbatar ka auna da kanka me suke faɗa idan suna yin shaidar alheri to alheri ne wani ya bar duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ji ana ta faɗar alheri a kansa sai ce wajabat wani ya bar duniya sai ya ji ana ta faɗar sharri a kansa sai ya ce wajabat aka ce wancan ka ce wajabat an ce alheri an faɗi alheri wancan an faɗi sharri ka ce wajabat wanne ne wanne sai ce wancan yi alheri an faɗi alheri wajabat lahul janna wannan ya yi sharri an faɗi sharri wajabat lahul na. ku mutane ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa dukkan mun nan a duniya muna kallon abin da junanmu ke yi muna jin abin da junanmu ke furtawa a ranar kiyama Allah zai kira mu ya ce me zaka ce akan wani waji abin hada wa shuhada wa qudiya na bil haqq za a kira mutane su bada shaida akan yan uwansu shin kai yanzu a cikin unguwarku ko a cikin gidanku ko cikin waɗanda suka fi kusa da kai idan da za a ce mutum ya faɗi shaida a kanka kuma wannan da zai yi magana ya zama mutumin kirki ne wanda zai faɗi gaskiya shin alheri zai faɗa kai da kanka kana iya faɗa a madadinsa tun kafin ya faɗa kai ka sani idan kai mai alheri kai ka sani idan kai mai sharri alheri dan ƙoli jama'a dukkan mu zama masu alheri daidai gwargwadon yadda za mu ji mun gamsu cewa mu masu alheri kafin mutane su gamsu da kai kai da kanka za ka iya ji ka gamsu da kanka amma duk mutumin da yake ji a ransa cewa shi ma shi ma bai yarda mutumin kirki ba ne akwai mutumin da shi da kansa inda za a ba shi amana ba zai ba wa kansa ba saboda ya san in ya ba wa kansa amanar zai ci akwai mutumin da yake jin tsoron harshensa shi kansa wannan maganar zai iya rike ta yana jin tsoron kansa akwai mutumin da yake jin tsoron hannunsa akan wannan kuɗin shin zai iya zama ko zai cinye shi kansa bai yarda da kansa ba ta yaya wanda bai yarda da kansa ba sauran mutane za su yarda da shi irin wannan rai na mutumin da yake zargin kansa bai yarda da kansa ba to irin wannan wakilcin haka mutane za su yi masa kuma irin wannan shaidar da ya yi wa kansa irinsa ne mutane za su yi masa shaida kala biyu ce akwai shaida ta zur akwai shaida ta gaskiya akwai wanda zai yaudari kansa yana ji cewa shi fa na kirki ne kawai mutane ya kamata su faɗi alheri a kansa idan ba faɗi alheri ba yana jin haushi wannan yana yaudarar kansa ne amma idan ya koma shi kaɗansa ya kwanta a inda ya cire wannan sauran zai gane cewa da gaske ne fa abin da ake faɗa a kansa ba alheri ba ne abin da wannan yake nufi shi ne idan mutane suna faɗar magana akwai waɗanda ake sauraron maganarsu kuma a ɗauka cewa waɗannan fa Allah zai iya tambaya su shaida amma akwai mutane waɗanda dama su ma ba za su iya shaida wa kansu ba ballantana su yi wa wani wannan ba a sauraron su ko irin su kun kai na banza ne ka lura mutanen kirki me suke cewa a kanka ko da mutane sun ce kai na kirki ne ka lura su ɗin waɗansu iri ne shin su suna da abin da za su yi shaida a kai faqidu shay'in la yu'min wanda baya da kirki ba zai iya shaidar kirki ba wanda baya da nagarta ba zai iya shaidar nagarta ba don ka mai alheri shi ya san mai alheri ka rinka mu'amala da masu alheri ko da kai ba abokinsu ba ne. ka gine suke cewa a kanka idan mutanen alheri ba sa faɗan alheri a kanka to kai mutumin banza ne kuma irinsa wannan shaidar da irinta Allah zai yi amfani a ranar kiyama idan kai mutumin banza ne to ka ji mutanen banza ne suke cewa a kanka idan kai mutanen banza suna yabonka to ka shiga uku kai ma nasu idan kuma mutanen kirki suna cewa Allah wadarai to lallai da gaske kai Allah wadarai ne sai ka san yadda zaka canza nan ne gidan canzawa babu wanda aka taba bashi dama a ce ya canza bayan ya ga mala'ika idan mala'ika ya zo to ba a jiran ka a lokacin ba a baka dama ka ce za ka zama nagari galibin mutane ba na faɗaka da wannan maganar a yanzu amma kowane mutum a duniya idan ya zo mutuwa sai ya faɗaka shi yasa Allah ya ce min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akkartani ila ajalin karibin fa asaddaqa wa akun mina salihin wai na so ya alheri saboda ya san da alheri ake zuwa can walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha idan an zo mutuwa Allah baya jinkirta wa kowa in dai mala'iku suka zo to ba a jiran kowa ma nunazzilu al-mala'ikata illa bil wa ma kanu idan bari ba a jinkirta wa mutum inda ya ga mala'ika dukkan mu a yanzu ba mai ganin mala'ika don haka lokacin zama na gari da za ka yi alheri yanzu ne da yaya ake farawa ana fara zama mai alheri ne ta hanyar muhasabatin nan? ka yi lissafi ka ce a baya daidai kake yi ko ba daidai ba yaya ake yi idan ba daidai ake yi ba shine a yanzu za ka iya gyarawa fara da istighfari da tuba ka nuna wa Allah yanzu ka dawo mai kirki duk wanda kaga ya zama mai kirki ba sa wa kansa plan yayi yace gobe zan zama kaza jibi in zama kaza zuwa wata ɗaya na zama mai kirki ba a rana ɗaya kana iya zama nagari a rana ɗaya kana iya zama mutumin banza lokaci yayi da mu za ku zama nagari kuma lokaci shine yanzu a lokacin da ka ji a lokacin za ka gyara zakarullah fastaghfiru li fastaghfiru li dhunubihim wa man a lokacin da ka tuna Allah a lokacin ne zaka yi istighfari wannan fa'un in fa'u ta'kid ce kana tuna Allah ka ce astaghfirullah jama dukkan mu tuba ga Allah mu ce astaghfirullah amma ya zama tsakanin mu da Allah har cikin zuciya ya Allah mun tuba ka yafe mana sharrin mu na baya ya Allah mun yi niyyar za mu yi alheri Allah ka tsora mu akan alheri idan kai wannan niyyar to shi kuma Allah duk wanda yayi gaskiya to Allah yana tare da masu gaskiya kuma Allah zai taimake ka a kai. wannan shine asalin muhasabatun nafs idan kuma mai kyau kake yi to ka san kanka don haka a yanzu sai ka yi niyyar ya za ka yi ka ƙara kuma ya za ka yi ka mutu akan mai kyau din Allah baya son aikin da za a fara daga baya a bari Allah baya son aikin da za a fara amma ba da gaskiya ake yi ba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah yana son mu zama masu gaskiya kuma tare da masu gaskiya mu yi gaskiya a cikin kudurin mu na zuci mu yi gaskiya idan za mu faɗa mu yi gaskiya idan za mu aikata kuma mu yi gaskiya a cikin tsakanin mu da ubangiji idan muna son mu yi kirki to Allah madaukakin sarki ya sani duk mutumin da ya zama alheri ne a cikin zuciyarsa to Allah zai dura alheri a cikin zuciyar kuma gangan jikin zai yi naso ta hanyar wannan alherin in ya alamin lamu bi qulubikum khairan yu'tikum khaira shi Allah baya saka alheri da sharri duk wanda Allah ya san a zuciyarsa alheri ne ko a nan ne to alheri Allah zai baka Allah baya ba da ma'abocin alheri sharri kamar yadda Allah baya ba ma'abocin sharri alheri saboda Allah yana da adalci faman ya amal misala zarratin khairan yarahu ayyaran yalan khair wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu yara shar ba taba samun mutumin da ya aikata alheri sai ka ji shi a lahira ya tashi cikin tafafu ba ba taba samun mutumin da ya aikata sharri kuma sai ka ji ya tashi a ranar kiyama a cikin waɗanda suke ma'abota alheri ba Allah yana baka abin da ka nema ne jama'a ta yaya ake alheri alheri galibin mutane suna ɗaukawa suna ɗauka a mummunan zatonsu da rashin sanin Allah sai su ɗauka wane yana da alheri ko Allah ya mata alheri idan Allah ya bashi yawan dukiya ko Allah ya bashi abubuwan da mutane ke bukata na nan duniya ta ce wane Allah ya mata alheri wannan ba shi ne alheri ba mutane a tsammanin su kuɗi galibi da 'ya'ya su ne alheri wa innahu li hubbil khairi ayil mal saboda dan adam ya dauka alheri duka ya kare akan kuɗi shi yasa yake son kuɗi yana gani in ya samu kuɗi ya samu alheri كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي إن ترك مالا to da dan adam ya ɗauka cewa kuɗi shine alheri me yake fassara maka cewa dan adam duk ya ɗauka cewa kuɗi shine alheri a yahtabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'uru mutane sun ɗauka samun kuɗi da 'ya'ya da abin da kake nema na mulki ko abin da kake nema na ɗaukaka shine cewa Allah ya maka alheri Allah ya ce a'a ba shine alheri ba alheri yana kyautata alaƙa tsakaninka da ubangiji kyautata alaƙa tsakaninka da mutane innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات kaji inda alheri yake alheri yana tattare da tsoron Allah da kyautata alaka tsakaninka da shi alheri yana ga tsantsan imani na gaskiya da ayoyin Allah alheri yana ga tsantsar tauhidi da ta Allah ba tare da shirka ba alheri yana da kyautatawa mutane da bayar da abun da ke wurinka idan kuɗi Allah ya baka ka bayar idan ilimi Allah ya baka ka bayar idan mutunci Allah ya baka ka bayar idan ɗaukaka Allah ya baka ka bayar duk abin da Allah ya baka wanda da shi zai fi maka tambaya ka bayar wa mutane ka yi wa mutane alheri da shi ka yi hakan wa kulubuhum wajila amma kana yi kana jin tsoron ba ka yi ne a kan kai ne mai karba ba Allah ne mai karba don haka kana tsoron karfa ya zama ba a karba ba don haka kana yi tare da kaskantar da kai gaban ubangiji cewa kana neman ya karba kana alheri ba don a yabe ka ba sai don Allah ya yaba kana bayarwa ba don kana tunanin da ka bayar ka zama wani ba a'a kana kaskantar da kai akan Allah ya karɓa. waɗannan Allah ya ce su ne waɗanda suke gaggawa da rigegeniya da juna a cikin alherai wa hum laha sabiqun kuma waɗannan su ne wanda za su riga kowa zuwa inda alheri yake don haka jama'a alheri yana ga abubuwa guda uku ne ana yin alheri a tsakaninka da ubangiji ana yin alheri a tsakaninka da karar kanka ana yin alheri a tsakaninka da sauran mutane ka auna wanne ne inda kake da naƙasu a ciki da tawaya sai ka cike wa kanka alheri tsakaninka da Allah da shi ake farawa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun tsananin tsoron Allah a cikin zuci ita kuma khashiya ba ta damuwa sai da sai da sanin Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ka san Allah sai ya sa ka ƙara jin tsoron Allah malamai sun fi kowa jin tsoron Allah saboda sun fi kowa sanin Allah su mutane gwargwadon da ka gama sanin mutum sosai gwargwadon da ba ka ji tsoronsa ba amma shi ubangiji kana ƙara yawan saninsa kana ƙara jin tsoronsa su kuma mutane in kai kusa da mutum mutane suna tsoronsa shi kuma in kana kusa da shi baka tsoronsa amma rabbul ibad gwargwadon yadda ka san shi gwargwadon yadda zaka kasa jin tsoronsa duk wanda kaga baya tsoron Allah bai san waye Allah bane wa ma qadarullah haqqa qadari basu ba wa Allah matsayinsa yadda ya dace ba saboda basu san shi ba don haka tsoron Allah bayan sanin Allah والذين هم da ربهم يؤمنون sai sanin ya maka amfani sai da za ka yi imani da dukkan ayar Allah duk abin da Allah ya ce ka karba ka gaskata shi ka gaskata manzanninsa don haka dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya zo da shi ka karba ka gaskata ka yi aiki da shi gwargwadon abin da za ka iya abin da ya hana ka guje masa wannan shine imani da ayoyin Allah wannan imani da ka haɗa shi da aiki to kuma ka tabbatar ya zama da tsarki zuwa ga Allah don Allah baya karbar aiki mai kazanta wanda aka hada shi tare da wani shine wallazina hum bi rabbihim la yushriku karkai shirka da Allah babu alheri a tattare da mai shirka duk alherin ta idan ta yi shirka alherin zai rubuce Allah ba zai ga alherin ba dukkan abin da ka aikata a duniya ko da ka fi kowa sallah ko da ka fi kowa azumi ko da ka fi kowa kai ko da aikinka ya kai irin na annabawa kai ko da aikinka ya kai irin na Muhammadu Rasulullah la in ashrakta la yahbatan na amaluka wala takuna na min al ko aikinka ya kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girma idan akwai shirka sai ya rushe kuma Allah ba zai karba ba shi yasa Allah yace dukkan annabawa ma walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da duk aikin ya rushe don ka karka yi shirka saboda duk abin da kai a baya ya amfane ka bayan ka gama cika wannan to sai kuma kai alheri duk yadda kai tsakaninka da Allah idan baka yi alheri ga mutane ba baka cika ba ɗan uwanka mutane da kake gani a duniya suna kewaye da kai daga kan waɗanda suke sama iyayenka da shugabanninka da malamanka da waɗanda suke ƙasa ‘ya'yanka da ma'aikatanka da mabiyanka da ƙannenka sannan da kuma waɗanda suke tsakiya abokanka da ƴan uwanka da dangoginka irin waɗannan dukkan su in ka haɗa su kowa yana bukatar alherinka alheri sama alheri ƙasa alheri tsakiya alherin sama shine biyayya da ji da ladabi wa iyaye da addu'ar alheri, da biyayya ga shugabanni da faɗan alheri a kansu da yin biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba da yin musu nasiha idan sun saba wa Allah waɗanda kuma suke tsakiya su kuma a kyautata musu daidai gwargwadon matsayinsu a yi abota da su abota da ta dace waɗanda suke ƙasa a ba su haƙƙinsu kar a danne musu haƙƙi kar a hana su abin da Allah ya ce a basu. waɗannan guda uku idan ka cika to shine ka cika alherin da Allah yake so dangane da waɗansu a waje shine yi yutuna ma sun bayar da abin da suka bayar bayarwa dole sai an bayar saboda duk wanda bai bayar ba to bai cika nagartacce ba dole wa ati zalku ba haqqahu idan dangi ne idan sauran mutane ne wa atuhum min malillahi allazi atakum idan kai mawadaci ne wa atal mala ala hubbihi dole sai ka bayar idan baka bayar ba to kai ba nagari bane kuma abin da kake da shi shi zaka bayar kowa a cikin mu alherin da Allah zai tambaye shi shine kai ni alherin da na masa kai ma yi wa waɗansu? shi Allah baya tambayar ka abin da bai baka ba wa ahdin kama ahsana Allah Ka kai ne kyau gwargwadon yadda Allah ya maka mai kyau ni ne Allah ya kyautata mu ya ban dukiya to dukiya Allah zai tambaye ni don haka mafi girman area of concentration in jarabawa ta shine dukiya idan na ci sallah na ci farillai to ana zuwa maganar haƙoƙi dukiya Allah zai tambaye ni kafin a tambaye ka azumin nafila kafin a tambaye ka sallar dare idan kai mai kuɗi ne shin ka bada kuɗi idan kai mai ilimi ne bayan an cika maganar fadilai to abin da za a fara tambayar ka kafin a ji mutane nawa ka taimakawa mutane nawa ka samawa aiki mutane nawa ka hada su connection da wane da wane shin ka karantar da su ilimi shine farkon abin da Allah zai tambaye ka amanar Allah a hannunka ita ce wani alheri Allah ya maka kai idan Allah ya maka alheri na karfin jiki kai ya ka taimaka wa wadansu da wannan karfin naka idan Allah ya maka kaifin basira na magana shi ya kai maganar ka da iya harshen ka da zirin zancenka da kaifin tunaninka da zuwa ka taimakawa kowane mutum ya yi la'akari da wani alheri Allah ya mata don Allah a cikin mu akwai wanda Allah bai mata alheri ba kowa daga cikin mu nan akwai alherin da Allah ya mata to wannan alherin da Allah ya maka wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika shine wallazi la yutuna ma atam kai ma ka bada naka abinda aka baka kai ma ka bayar sa'annan bayan wannan kuma sai ka yi alheri wa karan kanka Allah baya so garin yin alheri wa waɗansu ka manta kanka wala tansa nasibaka min ad-dunya sai ka ci tukunna wa ahsin kama ahsana Allah in ka ci shi yasa aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin da Allah yake mu ciyar yaya za mu ciyar wa yas'alunaka ma za yunfiquna sai Allah ce qulil afu ka ce musu ku ciyar da wanda ya rage bayan kun ci naku duk wanda Allah ya bashi kuɗi ya fara bashi ne kafin ya ba waɗansu don ka kai sai ka ci sauran kuma sai ka ba wani in Allah ya baka tufafi sai ka sa sai ka ba wani sai ta yake taksuha idan ta sai ka tut'imuha idan imta ma'anar sai idan lam tat'am fala yajibu alayka an tut'im yawwa sai ka ci sai ka bayar kai ma haka duk mutumin da yake manta kansa gaba daya sai ya ɗauka ya bayar gaba daya to wannan kuma Allah ya ce idan kai haka to wala tabsutuha kullal basti fataq'uda maluman za zaka zama kana abun zargi kuma kana zama daga baya kana nadama karka bayar gaba ɗaya, a a lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama jama'a mu zama masu alheri abu na ƙarshe shine idan ka yi alheri alheri zai je ka saboda alheri dan ne in ya makale a jikinka to da kayan za ka tafi idan ka yi alheri alheri zai rubuta sunanka kuma duk lokacin da aka zo ambaton alheri za a saka a ciki wannan rekod din ba wanda zai goge shi idan rekod din alheri duk yadda zamani ya canza tarihi baya ƙarya ka zama mai alheri saboda duniya ta rinka tuna ka da alheri sa'annan kuma idan ka zama mai alheri alherin ba zai shafe ka kai kadai ba zai shafi har zuriyarka wani mutum ya yi wani abin kirki sai Allah ya yaba da Allah ya yaba sai tarihi ya manta da shi amma Allah bai manta da shi ba ya mutu bai da wanda zai kula da bayansa ya bar 'yan 'ya'ya ƙanana suna marayu tun lokacin da yake da ƙarfinsa 'ya'yan ba su kai ba idan ya ba waɗansu za su ci kuɗin 'ya'yan sai ya haƙa rami sai ya zuba kuɗin sai sa aka yi kwandishin sai aka yi katanga sai aka ɗora a kai sai ta kewaye bai gaya wa kowa ba sai faɗi ya mutu sai ya bar ubangiji wanda shine biye da hilkai sai addu'a ya ce Allah wannan alherin nan in ni mai alheri ne ka kai shi ga ƴaƴana wa kafa bi rabbika shahida Allah shine mai shaida sai zama shine shaidan sai faɗi ya mutu da aka tashi ba wannan kudin ma yaran sai Allah ya tada annabi Musa yayi doguwar tafiyar da shi da kansa yake cewa laqad laqina ya wahala saboda ya zo ya kawo kuɗin yaran nan kuma ya yi rata ya je ya samo wani malamin da da shi za a zo a kawo kuɗin aka yi doguwar tafiya aka wahala aka tsora kwandishin ɗin ɗaukan makaranta da rijista wa annabi musa duk akan za a zo a ba waɗannan yara kuɗinsu wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum me yasa wa kana abuhuma salira Allah ubangiji ya samu zama masu alheri Allah ya gafarta wa Muhammadu Buhari Allah ya haskaka makwancinsa kurakuranta Allah ya gafarta masa ayyukansa na alheri Allah ya karba masa kun ga yadda duniya ke. Muhammadu Buhari farin dogo na daula yana ƙarƙashin ƙasa wannan alherin da ake ta yawan faɗa a kansa na abubuwa guda uku na gaskiya da amana da alkawari yanzu suna bin sa a can kai ma za su bi ka kai idan ka mutu me za a faɗa a kanka shin za a shaide ka da cewa ka yi imani da Allah imani na gaskiya shin za a shaide ka da cewa kai ma ka zama mai alkawari ko akwai mutanen da bayan ka za su zo suna ce akwai alkawari tsakanina da shi na kaza akwai amana tsakanina da shi na kaza akwai abu kaza da yi mun gaskiya ba shin wannan shaidar za ta fika shaidar da za aka rika yi wa buhari na a cewa buhari mai gaskiya an daina wannan shaidar bayan ya mutu wannan shaidar ita za ta fika kai ma ka san me za ka tafi da shi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Kasa ta wuce tsora ta mutu mu aikata alheri alheri dan kone hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa za mu yarda da ni idan na ce capacitated professor ai ban ba capacitated arama kuma mahaifi capacitated arama kuma capacitated lauya alƙali lauya barista malar rantsatsen lauya ne abinda ta a ɗazukan faɗa ba ana ta nuna lokaci yayi ni na san me nake lauya ne gabana ga alƙali mai ɗaura mutane in ce lokaci yayi daga nan a yi da ni ko da yake ina da gata a daura ai ba za a bari a tafi da ni ba ba to Allah ya saka muku da alkhairi professor wannan bakan jamiyar nasiha ko muhadara ko wa'azi mai ratsa zukata Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya a mizani Allah ya jikan mahaifa Allah ya ja da dogon kwana mu amfana da waɗannan gwanagwanan kalmomi Allah ya saka da alkhairi da ba ta Allah a lokacin da mutum na yake gabatar da wannan bakandamiyar muhadara jagora dattijo malami imam malam hassan yusuf bangare allahu ta'ali mun ga shigowar wannan majalisi dinamu wanda kamar yadda na faɗa gabanin bukala malam shine shugaban zama ko shugaban taro na wannan zama namu Allah ya saka da alkhairi malam za mu jawabin sa da karshe da izinin Allah kamar yadda na faɗa domin ya zama katimu biskum Allah ya saka da alkhairi a gefen malam Hassan akwai babban biyar ko na wannan tafiya markazin huda al-islami malam mai suna mahaifina ba zan faɗi sunan ba Allah ya ƙara wa rayuwa albarka idan na dawo kuma wa asabu to bare da shi daga hagu akwai ainihin wato babban malami malam ainihin wato sa'ad mu'az na ko shugaban kwamitin da'awa na jirgin in ba kurkure ba Allah ya saka da da muna tare da shi a tare da shi akwai malami kuma alhaji abba mazo shugaban ko ciyaman na jirgin da ke wannan gari na daura ko kina da mazo baki na to daura wannan Allah ya saka da kai mun gode da wannan halatta na zama nawo akwai kuma dattijo mahaifi alhaji sabida Allah ya saka da alkhairi da halittar wannan zama ga kuma bada Aminu a gefe na wanda yake shugaban kwamitin da'awa na barkar zuhuda na islami duk wannan alherin yan uwa ba za mu manta da mu'amsis na shi wannan markazul huda al-islami ba alhaji ahmad da zani dan jinsan daura Allah ya saka masa da alkhairi shi ma Allah ya sada masa da wannan alheri ya kai gare shi ba da ta bata lokaci ba yan uwa zan tsallaka zuwa ga malami na biyu to na alhaji zani abubakar daura mataimakin ainihin wato kungiya na jiha kaduna shi ma muna tare da shi allah ya saka da alkai Mun san tare ya taro wani lokacin idan kuma gajiya ba da ba kowanne na iya ganowa ba allah ya saka da alkai karatu na biyu ko ce taliki cikin mafi goma da za mu bawa babban shekin malami a shekul ƙari mai ɗaura mutane amma idan suka yi laifi shek bakar musa iyale wannan gari da iyale malam gari ne mai da albarka idan kuna jin da ka abdalla ga dan kaya shi ba ga ya fi yin abdulli an ba kurkura na tsawarwa akwai shek dakta usman shehu ko usman shi ma giya ne da wannan giya na akwai giya ne da amma mai alkhairi da izinin allah allah ya saka da alkhairi malam sunansa malam abubakar musa abdallah shi ma kiziki ne da jami'a islamiyya ka kace classmate ne tare ne da profesa amma shi bayan ya dawo sai ya ga ai akwai matsala a harkar bangaren shari'a to malam sai ta sautu sai a nan allah ya sa ya zama babban alkali a ainihin wato a shari'a court da ke ainihin wato bauchi in kuskure ba sannan malam bayan alkali kuma alƙali ne na abin da ya shafi musabakar alƙur'ani mai girma wata ka tana rawa to ga masu abin a gabanka Allah ya zaka da alkhairi malam mun gode kwarai da gaske kuma malam yana da karatu suka kwarai da gaske mufassiri ne malam idan kana kallon sunna tv za ka ga malam yadda yake fadar gonin ilimi allah ya saka da alkhairi yana da karatuttuka da yake gabatarwa a wannan gari na azare masallaci kankashin jubri allah ya saka da alkhairi matan malam kusan matan alkalai shi ma ne da yawa ba zai yi fara ba ballanta na a kai ne gaba allah ya saka da alkhairi malam kana da wuce goma cikin taliki da abin da malam ya gabatar فلتتفضل مشكورا مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cin mutuna na goma ne ba zan tsawaita gabatarwa ba abuwa na sabon doktor masu isa yarwa ta spire allah ya saka da alkhairi cikin wannan nasiha da ya gabatar mana a takaitaccen lokaci da bai kai minti a bayan ba kuma insha Allah ta'ala abin da ya faɗa ya yi shi kuduri na yau da gobe malam ya yi taki a wannan nasiha ta ta alheri don kone to sai nace cikin karkashin wannan maudu'i na muhasabatun nafs ni kuma zan yi taki wa dan ta'aliki na da suna hankalinka alƙalinka Allah maɗaukacin sarki yana cewa ya ayyuhan na amuru taqullaha wal tanzur na ma qaddamat li ghadin ubangiji ta ala ya ya kuma mummunai ku tsoron Allah kuma kowace irin rai ta duba ta yi la'akari da abin da ta tanadar don gobe ba gobe asabar ba don gobe kiyama kiyama an ce mata gobe saboda kusacinta kuma kasancewar ita ce rayuwa mai biyuwa bayan rayuwar duniya kuma can za a kai kuma can za a dawoma wannan rayuwar ta kiyama idan ka duba rayuwar wucin gadi ta barzaku kadai da ake ya ishe ka ka ɗauki babban misali akan mai ake nufi da gobe kiyama domin a barzaku kwanciyar kabari akwai wanda ya shekara 200 har yau bai dawo ba kuma ba a ji shi ba yana can yana jira akwai mai biyar kai akwai mai dubu hoto har sama da dubu dubannan shekaru suna kwance-kwanciyar wucin gadi kafin a tashi wanda suke raye cikin ba su iso su ba duniyar ba ta kare ta tashi ba idan har mai jira zai shekara dubu a jira idan an tashi shekara dubu na zai ka wannan rayuwar Allah maɗaukakin sarki ya ce kowace rai ta duba mai ta'adi don wacce rayuwa ta gobe kiyama shine ka zama mai yi wa kanka tattali cikin hadisin shaddad ibn aus radiyallahu ta'ala anhu arda ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai wayo shine wanda yayi wa kansa hisabi kuma yayi aiki don rayuwar bayan mutuwa mai wayo shi ne wanda yi wa kansa hisabi kuma yi aiki don rayuwa ta bayan mutuwa wal aziz man atba'a nafsahu ko wa tamanna ala Allah al al'amani. amma rago wawa shine wanda ya tafi son zuciyarsa kuma ya tsora burinsa akan rahama Allah mu zama masu wayo da za mu yi wa kanmu tanadi na rayuwar mu ta gobe kiyama har kullum ka zama mai yi wa kanka wa'azi duk wanda ya kasa yi wa kansa wa'azi to aikunsa yana da yawa a rayuwa alhassan al Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yana cewa innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun bin nafsihi wa kanat al muhasabatu min himmatihi yace bawa ba zai gushe ba da alheri tare da shi matukar yana da wani hali da yake masa wa'azi shi kansa matukar yana wa kansa wa'azi ba zai gushe ba da alheri kuma matukar ya zama daga cikin himmarsa akwai wa kansa hisabi na daga cikin matsalar da za ka iya samu a rayuwa idan aka ce ba ka duba tsakaninka da Allah shin kai mai ibada ne ko kuma ba ka duba tsakaninka da yan uwanka shin kai mai zumunci ne ba ka duba tsakaninka da iyalanka shin kai mai sauƙi hakki ne ba ka duba tsakaninka da ma'aikatanka ko leburorinka shin suna bunta hakki na gumunsu ba ka duba tsakaninka da shugabanninka shin kai mai musu nasiha ne kai mai musu addu'a ne da roƙon Allah a gama lafiya idan ba ka duba matsalarka to ba za ka gushe ba a cikin shari'a masu hikima suna cewa dukkan wani mutum da yake so ya zama mutumin kirki to ya yi kokari ya ga cewa ya kasa rayuwarsa gida ya zama akwai wani bangare na rayuwarsa da ke alakarsa ne da ubangijinsa ya zama a rayuwarsa da yana da wani sashi da yake yi wa kansa fada da nasiha ya zama a rayuwarsa yana da wasu mutanen kirki da suke gaya masa aibunsa kuma yake kwafan alheri a wajensu sannan kuma kar ya manta ya zama a rayuwarsa yana da wani lokaci da yake jin daɗin rayuwarsa ji wani yace na'am saboda galibin jama'a sun fi mai da hankali akan wannan na ƙarshen shine jin daɗin rayuwarka yaya kake da ubangiji kauna ba damuwar ka bane shin kana wa kanka fada wannan ba damuwar ka bane shin kana da masu gaya maka gaskiya ba su ne matsalar ka ba sai a waye gari mutum daidai da tsamin jikinsa baya ci mafi karancin aibu kenan ina tsani daidai da wannan ba ya fahimta kaga wannan tsirgege ne na ƙarshe balle a ce yi wa kansa fada domin ya gyara don haka ba za ka taɓa dacewa da alheri kai nasara a rayuwa ba sai ka yarda kai ɗan adalci mai kurakure mai aiki kuma kana bibiyar aikunka kana kokarin gyarawa umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa inna al-yawma 'amalun la hisabu wa gadan hisabun la 'amal ku yi wa kanku hisabi kafin a muku hisabi domin yau ranar aiki ne ba ranar lissafi ba wato yana nufin lissafin ubangiji gobe kuwa yana nufin alkiyama ranar a tantance ne Ayi yi lissafi a ba kowa abin da ya cancance shi ba ranar aiki ba don haka ka yi duk yadda za a yi kaga tana da kyakkyawar alaƙa tsakaninka da ubangijinka wani cikin magabata yana cewa idan kana so ka san matsayinka a wajen allah to ka dubi yadda Allah ya ajiye ka ka duba yadda Allah ya ajiye ka wanda shine matsayin ka wajen Allah idan Allah ya maka baiwar yawan ambatansa to Allah yana son ya ambace ka idan Allah ya maka baiwar karanta alkur'ani to Allah yana son hira da kai idan Allah ya maka baiwa ta da'a kai mai yawan sallah ne kai mai yawan azumi ne to Allah yana son kusanto da kai idan Allah ya maka baiwa ta addu'a kai mai nacin addu'a ne kai mai roƙon Allah ne to Allah yana so ya baka idan ka zan waɗannan kishiyoyi ne a tattare da kai to ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya nesanta ka daga gare shi ke sa malamin ya ce idan ka ka shagala da duniya daga ina duniya zuwa ina duniya tashi duniya kwanciya duniya ina ni duniya to ka sani cewa allah maɗaukakin sarki ya yi nufin ya nesan takari duk wanda ya damu da duniya to allah nesantar da shi ke daga gare shi sannan idan kuma allah ya jarrabe ka kashe gala da mutane ka gala da mutane kullum ɗan ƙwallowa ne kullum ɗan ƙwallowa ne kullum ɗan takarawa ne kullum cin kaza kullum bazawara wanci kullum budurwa wanci mutane suka cika zuciyarka ƙaunarka mutane to ka sani Allah yana son walakanta ka da mutane ba a ce musu ka ƙare soyayya ka aure ta ta gasa ka ka ƙare faɗanka akan ɗan takara da wahala da komai ka tura mota ta tashi ta buɗe ka da haka idan Allah ya jarrabe ka zuciyarka akan kan mutane ba son Allah ba to Allah yana son walakanta ka don mutane walakanta ka za su na na isa radiyallahu anha tana cewa duk wanda ya nemi yardan Allah da kushin mutane Allah zai yarda da shi kuma zai sa mutane su yarda da shi duk wanda kuma ya nemi fushin Allah da yardar mutane to Allah zai fushi da shi kuma mutanen masu zai musa wani kirki wanda sun tsine masa albarka wa Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yi wa kanmu hisabi ka ba mu ikon gyara ayyukanmu kafin kurewar lokaci Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa marigayen mu Allah ka gafarta musu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi babban shehin malami malam abubakar buta giya ne kuma babban alkali a hoba shari'a court allah ya saka da alkhairi da waɗannan walawalan kalmomi da muka ji su manyan kalmomi na tattako na tattako na manya fada da nasiha abinda zai amfane ka ni da kai a yau bayan jin waɗannan kalmomi don Allah yanzu ka dan rufe idanka ko in ka je gida ka nutsu yau sai aka ce ja akal malak al-maut mala'ika mutuwa ya zo maka kuma ya ɗauki ranka Don Allah wana abu za ka fara ɗaga kai kai tunanin zai zamo abokinka a cikin kabarinka shin sallarka zikirinka menene zai zama maka suka anisuka bil wahsha sahibuka bil qabr shakka ba mu wasu shi malamai sun karanta mana idan ka rike alqur'ani da kyau idan ka rike sallah za su zo maka a mafi kyawun hai'a to me yasa abin da ya mana saura ba za mu koyi alqur'ani ba ci gajiyar wannan lokaci ba na sha faɗin wannan baiti zan maimaita saboda muhimmancinsa wa khairu jalisin لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث المتى يصدع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متعللا هنالك يهنيه مقيلا ورغة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحديثه وأبدل به كلا إليه موصلا القرآن يناشد في إرضائه يتنور تلك الجابرة وقتلا الله تبارك وتعالى يناشد بك الظالم بحديثه وأبشر به كل إليه وصلا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبذلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملأ قل البر والإحسان والصبر والخطأ حلاب بها أسأل الله إلى كلمة قبلنا عليك بها ما عشت فيها منافسة وبع نفسك الدنيا بمنفاتها العلى جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عبدا وسلسلا الله يذكر هدى الخير من يقال وقوف kalma ta rubuta daga karshe daga ita sai rufa taro da addu'a shugaban mu malamin mu jagora malam hasan babban limamin masallacin juma'a da ke lokon Allah ya ji kan marigayi shek malam mansur kulmuko ana musa mansur Allah ya masa rahama Allah ya haskar kabalinsa Allah ya ji kan dan uwansa شد عبد محمود آدم اللهم هذا شيء بقى وانا الكريم يتحال البركة الله يتحول هذا مرتبول الثورة معلومة معنا حسن فليتفضل مشكورا معجورا كلمة وهي تفضل بركة كلمة نوم الجنسي كلمة نوم الله Allah'a emanet

lafiya wanda ya tsayar da shi da aminci wani yana basu su haɗuwar a wani majalisi mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige ma gaba ya yi mana muwafaka da dafiyacin abin da muka saurara da ma wanda za mu saurara ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba kusan gina da yan uwa yadda tunatarwa ta gudana abinda muka ji daga bakin profesa da kuma babban malamin mu mana abubakar za mu yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi bisa ga abin da ya bayyana a bani sun sauke nauyin da yake kan sun ki da sako kamar yadda ya dace kuma sun ajiye sako a wurin shi yanzu ya zama kalubale gare mu ba mu ji mu kabbara ba don abin da muka ji in da ba mu sani ba yanzu mun sani in mun sani yanzu an tunatar da mu babu ko shakka abin da muka saurara ɗayan bibili zai zama mana gobe da kiyama ko ne kujja gare mu idan mun yi aiki da shi ko kuma kujja a kanmu idan ba mu yi aiki da shi ba babu saka Allah ya sani malamai na kokari wajen isar da sakon da yake kan to sai dai mamakin al'umma ba sa kokarin jarraba magunguna na rashin lafiyar zuciya yau idan aka ce mutum na fama da nau'in rashin lafiya kaza musamman rashin lafiyar gangan jiki kusan duk maganin da aka ce mar yana maganin wannan rashin lafiya yakan yi kokarin ya gwada yakan yi kokarin ya jarraba ya ne misali idan ka ɗauka masu rashin lafiyan ulta wani saboda amfani da magani yau da gobe cikin shawarwari da ake bashi za ka samu ya zama likita akan wannan ciwon saboda shawara da ake bashi in ka sha kaza zai maka magani kaza zai maka magani wanda ke fama da hawan jini shi ma na da irin wannan masu fama da suga suna da irin wannan duk abin da aka gaya wa mutum ya yi kokarin ya jarraba har a yi muwafaka a dace shin me yasa abin da ke damun wakin zukatan mu na rashin lafiya ba ma kokarin mu jarraba alhali abin da ya tabbata a nan na alqur'ani ko hadisin manzo Allah tabbataccen abu ne da babu ko shakka a cikin da haka sai zama kira na ga yan uwa lalle bi kokarin tadabburi bi gara da abin da muka taurara cikin maganganun malaman nan mu yi kokarin aiki da shi babu ko shakka aiki da shi alkhairi ne saboda Allah ke gaya mana cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima da wannan nake cewa waɗannan baki da suka zo mana yi musu addu'a da fatan alkhairi yanda Allah ya kawo su lafiya muna fatan Allah ya maishe su lafiya amma abin da muke fata wannan lacca ko taro da aka yi ya zama mukaddima ne saboda malam ta'aziyya ya to sai muka yi amfani da wannan damar muka ribanci wannan lokacin tsakanin magarba da isha'i muna sa ran nan gaba in Allah ya yarda malam zai dawo dawowa ta musamman kamar yadda wasu kwanakin baya an riga an ta cewa malam zai zo ya gabatar da darasi sai Allah bai kaddara ba domin a ran da aka yi maganan za a gabatar ina tsammanin sai wannan rashin na da girma shugaban kasa ya afku to wannan shi ya sanya ba a gabatar lakcar ba to kuma yanzu da ya dawo a matsayin ta'aziyya muka yi amfani da wannan dama wanda muna sa ran da izinin Allah nan gaba markaz zai gayyace shi a shirya lakta ta musamman makamanciyar irin wannan malam Allah ya saka muku da alkhairi muna yin ku addu'a Allah ya mai shi ku gidajen ku lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu malam musan yusuf imam na babban masallacin jirgin da ke wannan gari na daura da ke da ainihin wato lokacin allah ya saka da tsiri da waɗannan kalmomi masu daraja daga ƙarshe malam amin shugaban kwamitin da'awa na wannan barka da a islami zai rike mana wannan taro da addu'a a yi mana abuwa a manyi dare a wannan zama malam da daga shi shi kenan sai a kira sallah

dalili saboda muna bibiyar dukkan waɗannan malamai a kafofin sadarwa irin su sunna tv amurka tv da makamantar su kuma ga ce wannan makamantar sarki ya haɗa mu a wannan barkar ne mai albarka insha allahu allah ubangiji ya amfanar da mu abubuwan da muka ji daga waɗannan bayan allah allah ka ba mu ikon aiki da abubuwan da muka saurara ɗin amma kamar yadda shugaban markami ya faɗa insha Allah za a halarta kan a yi gagarumin lantarki na musamman insha Allah sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam akwai bayan Allah da suka rubuto takardu suna bukatar addu'o'i ubangiji ya san bukatun semua mana roƙon Allah mau kecil kecil dia mana bukatun mu gaba ɗaya da mu da su baki ɗaya wannan fuskoki da muka haɗu Allah ya ada mu a cikin aljannar da ta tidak mungkin wa'azi kalau muka saurara kalmomi masu tsada Allah ubangiji ka ba orang ikon tsabbakawa da gabaruwa da kuma furtawa da harsunan Allahumma anta amartana bi du'aika ووعدتنا بالاستجابة وقد دعوناك كما أمرتنا فجبناك كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت بحاجتنا عليم ولك فضائها كبير وهو عليك يسير فمن علينا بفضائها يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أسرع الحاسدين ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله